وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنقو دياتا تبقى الله وبنجزم ثالثي Mai cikakken komai da iko wanda ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a takwas da watan zulqa'da hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da biyu. daidai da sha bakwai sha takwas ga watan yuliyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya yuni da yuliyu da larabci kenan <laughs> Allah ya raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladimarun angwari nijiyari kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria allah ya fara raya mu a wannan yammaci don gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a cikin suratun naba'i aya ta bakwai. yau da izinin Allah za mu tashi aya ta takwas a jerin gwanan karatun wannan tafsiri wannan shi ne majalisi na hudu Allah maɗaukaki yana cewa wa kazzabu bi ayatina kizzaba أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حذابا عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه yana faɗin ni'imomin da ya yi wa ɗan adam irin kuma ni'imomin da ya tattala wa ɗan adam a cikin aljanna idan ba mu manta ba a makon da ya gabata na koro mana bayani a kan yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tattali azaba ga wa'anda suke kafirai wannan Allah yana yi don ya tsoratar da waɗanda ba su yi imani da Allah ba kuma wannan sura daman mamakiya ce kuma daga cikin usulubi na surorin makka kausasa magana saboda ana magana ne da mutanen da suke kafirai sannan yana yawaita ambatan kiyama da makomar wa'anda suke kafirai ko mushrikai surorin makka za ka ga akwai kausasa magana da ubangiji yake da tsoratawa da kuma ambatan kiyama Allah maɗaukaki bayan ya faɗi makomar waɗanda ba su imani da shi ba sai ce wa karzabu na ayatina kizzaba su kafirai musamman ma na makka daga cikin ƙuraishawa sun ƙaryata ayoyi na ubangiji ƙaryatawa taukidan wa ta'kidan alama qamu bihi Ƙarfafawa ne da tabbatar da ababen da suka aiwatar suka yi shi shine na kin yadda da Allah da ranar tashin kiyama nan da Allah madaukaki yake cewa wa iyaru kullu ayatin la yu'minu biha idan duk wata aya da za su gani ba sa yin imani da ita wa iya rau ayatan ya kulu sihirun mustamir idan suka ga wata aya alama wanda Allah ya tabbatar da shi na annabta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce sihirin mustamir ai sihiri ne mai gudana shine manzo Allah yake yi kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim wani daga cikin Banu Tamim Banu Amir ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana da awar kai annabi ne lalace ini eh, annabin Allah ne kaga wancan bishiyar dabinan ka kira ta ta zo nan sannan kuma ka mai ka ba ta umarni ta koma inda take ya ka zan yadda da kai zan da kai annabi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wannan dabinan bishe ya ce kai dabino zo dabino ya fara tafiya gab gab gab gab gab yana tahowa har ya zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya sujjada ya ce koma inda kake na biyu ne ya koma ya dinga tafiya ya ƙara koma ya tsaya daidai inda yake a yanda Allah halicce shi a wannan wuri sai manzala ce mai ya sai ce ya banu amir kai banu amir ni ban taɓa ganin mai sihiri irin muhammadu ba shi fa ya nema kuma aka biya buƙatar, amma ya ce bai yadda ba To shi ne Allah maɗaukaki ya ce wa kazzabu bi ayatina kizaba suka karyata ayoyinmu karyatawa abu jahal ya taso wai zai daki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya doso kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye manzan Allah na kallonsa sai ga mala'ika jibrilu ya zo da siffar raƙumi raƙumi don ƙarerar raƙumi wanda zai haɗiye shi bai sama ya haɗiye ba abu jahal cabinet ɗinsa daga cikin mushirikai wanda suke ƙoƙarin ƙarfafa shi a kan wannan abin sai suka ce yana gudu har ya tusa ya faɗi ya gudu ya tashi ya faɗi aka ce me ya ce dai ai wani dan karerar raƙumi na gani ina motsawa zai iya haɗe ni shi sa na ruga da gudu shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika jibrilu ne ya zo ya tsaya yana jiran motsawansa sai Allah sai ya hade shi saboda kace Allah ya bashi shine sanad'u zabaniya to zabaniya wanke nan Allah ya aje mala'ika jibrilu janya kaga ya ga aya amma kuma bai imani ba sun ga alamomi da ke tabbatar da annabtan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk haka ba su imani ba suka ce kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana so mu imani da kai yace eh ke to kaga yanda ake rana tsaka muna so mu ga wata gari ya koma dare wata ta fito ta inda take fitowa tsage biyu ta shiga ta damanka da hagunka sannan ta ƙara haɗewa ta koma inda ake kuma adawoyi ne yadda ake in kai haka za mu imani da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangiji ana cikin yini kawai sai gari ya koma da dare ga wata ta tsage guda biyu sai ta dama ɗaya ta gu sannan ta ƙara haɗewa ta koma inda take sannan ya ƙara komawa yininsa yadda aka saba shi Allah ce iktabati sa'atu wan shaqqal qamar yarau ayatan kulu, sihrun mustamir Allah ce wata ta tsage me dalili saboda alaman kiyama tana gab kan wannan lokacin saboda tsagewar wata ta tsage guda biyu Allah ce sun ga duk wani ayoyi amma suka karyata ayoyinmu shine wa kazzabu bi ayatina kizzaba Allah ce wa shai'in shay'in ahsaynahu kitaba komai inji Allah mun kidaya shi kuma mun rubuta shi shine tamkar fadan Allah madaukaki da yake cewa inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulle shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah ce inna nahnu nuhil mauta lallai mu ji ubangiji mu muke raya matattu wa naktubu ma qaddamu mu rubuta abinda da gabatar a lokacin da suke kai a duniya wa asarahum da kuma sahun aikin da suka aiwatar a duniya shine abinda uba ya mutu ya bari ko mutum ya bari na ayyuka na alkhairi to zai ci gaba da gudana shine sadaqatun jariyatun ko dai ilimi da ya bari a doron ƙasa ko dai sadaka mai gudana ko ɗa na gari yana masa addu'a sai Allah ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah ce komai mun kidaya shi fi imamin a cikin jagora shine lauhil mahfuz mubin bayyananne wannan yana fassara maka faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa a ranar tashin kiyama 'yan wuta za su ce mali hazar kitab la yi yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma a hadira wala yazlimu rabbuka ahada za su ce mali hazar kitab wai wannan wani irin littafi ne la yi yughadiru saghiratan baya barin karamin laifi wala kabiratan balle babba illa ahsaha face ya rubuta shi ya kidaya shi ya ajiye shi a ajiye sai Allah ce wa wajadu ma amilu sun tadda abin da suka aikata a gaba gare su wala yazlimu rabbuka ahada bangijinka baya zaluntan daya daga cikin bayansa wannan yayi daidai da hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa hadisin Amr bin al-As hadisin da malaman tauhidi suke kira hadisul bitaqa wani mutumi ne lam ya'mal khairan qat tunda yake bai taba aikata aikin alkhairi guda ɗaya ba yukhraju lahu 99 sijillan za a fitar masa da fayil guda 99 kullu sijillin majal basar kowane fayil guda ɗaya, iya ganinka shine in an buɗe. ai Allah ce wa kullu insanin alzamnahu fa'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura wa kulla insanin kowane ɗan adam alzamnahu ta'irahu fi unuqi mun lizumta masa wato masu kidaya ayyukansa a wuyansa duk aikin da yake yi mun sa masa CCTV da yake bibiyan aikinsa wa nukhriju lahu yawmal qiyamah ranar tashin kiyama za mu fitar masa kitaban wani littafi yalqahu wanda shi wannan mutumin zai haɗu da wannan littafin manshura an shimfiɗa shi shi ne yukhraj lahu tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijillin maddal kowane kowanne fayil guda ɗaya iya ganinsa kuma wannan fayil ɗin guda 99 wannan mutumin sai Allah ya masa tambaya mala'ikuna sun cuce ka sai ce a'a Allah ce ka duba aikin duka wannan abin kai ka aikata ko ko an maka za'ida a cikin ayyukan da kai akwai abin da baka yi baka ce kai ne kai yace a'a ya Allah duk abin da ke rubuce a cikin ni na aiwatar sai Allah ya ce inna laka alaina ahadun la tuzlamu al-yawm kana da alkawali tsakanin mu da kai ba za mu cuce ka ba fa yukhraju lahu bitaqa maktubun fiha la ilaha illa Allah sai a fitar masa da wani an ID card haka imaninsa kenan a cikinta akwai kalman la ilaha illallah wannan mutum ya kalli Allah sai ya ce ya Allah to me wannan zai yi ayal din nan fa guda 99 kuma kowane guda daya iya gani na to in an ce za a yi wayin din wannan da wannan ai ba zai dauka ba sai Allah ce la tuzlamu yau yau ba za a zalunce ka ba a gwada sai aka daura tis'atan wa tis'ina sijillan fi kiffatin, aka ɗaura wannan ayar ɗin guda casa'in da tara a sikeli guda ɗaya wa bitaka fi sijillin wannan bitakan da aka rubuta la ilaha illallah shi ma aka ɗaura shi a sikeli guda ɗaya damun guda biyu ne fa tashad bihin la ilaha illallah sai wannan bitakar ta la ilaha illallah ta rinjayi wannan fayil ɗin nan guda casa'in da tara tauhidinsa shi tun ake bai taɓa shirka ba amma ba baya biyayya ga Allah dalilin tauhidinsa ya tsira a gaban Allah Allah ce a shigar da shi aljanna ga wannan babu man haƙaƙa tauhid dakhala aljanna fi ghairi hisab duk wanda ya tsarkake kansa daga shirka da bid'a ya kaɗaita Allah ya samu tsantsan tauhidi to zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba Allah ya kidaya shi duk abinda mutum ya aiwatar shine wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin shine Allah ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba mun rubuta shi sai ce fazuku tun da wannan Ba halin da ɗan wuta suke ciki an nuna musu fayil ɗinsu sai Allah ce fa zuku falan kun illa azaba ku ɗanɗana azabar wutan jahannama falan kun ba za mu ƙara muku komai ba illa azaba wannan ya dullu alal hasr wato azaba fawqa azab azaba sama da azaba tunda azaban lahira azaban sa'ada ne azaba ne mai hauhawa kamar thermometer ne idan ya fara ko ai sama yake yi ko kaga na duniya yana dawowa ƙasa ko to na lahira haka zai ci gaba da tafiya ba yi da iyaka kullum duk sakon azabar wutar jahannama karuwa take daga sakon ɗin da aka jefa mutum a ciki wannan sakon ɗin daga lokacin azabarsa za ta fara kuma daga nan za ta dinga karuwa haka tana haɓaka har zuwa ranan da za a fitar da shi daga wuta in ya mutu baya shirka za a ƙona shi gwargwadon azabar da yi wa ubangiji shi sa ɗaya daga cikin magabata ya ce babu abin da ke wahalar da 'yan wuta kamar wannan ayar wannan magana magana ce ta katada a sadusi daga abi ayyub al shi kuma daga abdullahi dan amru dan qas yace lam yanzilu ala ahli an-nari aya ashaddu min hadhihi al-aya babu wata aya da ta sauka ga 'yan wuta da take tsanani ga 'yan wuta kamar wannan aya wata aya fazuku falan nazidakum illa azaba ku ɗanɗana azabar wuta ba za mu ƙara muku komai ba face sai azaba sama da azabar da kuke fuskanta wannan magana imamu tsabari ya nakalto ta a cikin tafsirinsa kamar yadda imamu ibn kathir ya nakalto ta sai allah maɗaukaki ya canza faifan magana yanzu ba ana magana akan 'yan wuta ba bari a jawo hankali daman shi addini musamman a babin aƙida alkhawfu raja tsoratarwa sannan a sa maka ƙaunar rahmar ubangiji kagan aka tsorata ka in ka firgita to sannan sai a jawo hankalinka saboda me a sa maka ƙauna, an kada ka eba tsammani kenan ka halaka a'a duk saɓan da mutum yi wa Allah in dai ya tuba ya cika sharuɗan tuba matukar ransa bai kai makoshi ba Allah zai karba shine qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayin Allah wanda suka yi wa kawukan su barna la taqnatu min rahmatillah hakku eba tsammani daga samun rahmar ubangiji inna allaha lallai Allah sai zo da harfu tawkid ko lallai Allah ya yaghfiru dhunuba jami'a yana gafarta zunubi ga baki ɗayanta sai ce innahu huwal ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ga bayansa shi sa duk laifin da za su yi masa in dai za su tuba su cika sharuɗan tuba Allah zai gafarta musu Allah gafarta mana Allah madaukaki ce. inna lil muttaqina mafaza lallai ga masu tsoron Allah mafazan suna tsira can ba Allah ce wa in minkum illa wariduha ba kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani a cikin ku sai ya wuce kan siradi a saman wutan jahannama dukkan mu nan sai kowa ya haukanta saboda ba a shiga aljanna sai an wuce ta kan wuta sira'i kuma ana wucewa ne gwargwadon aikin da mutum ya yi a duniya to saboda haka shine Allah ce kana ala rabbika wannan hukunci ne ubangijinta ya kasance hatman ya sanya mata hannu maqdiya ya zartar da ita muhallin shaida a cikin sakon ayar sai ce summa nunajjil ta taqaw wa nazaru zalimin fiha jithiya sa'annan zamu tsiratar da masu tsoron Allah kaga anan sai ce alladina taqaw nan kuma yace inna lil muttaqina mafada thumma nunajji alladina taqaw sa'annan mu tsiratar da waɗanda suka ji tsoron Allah wa nazaru zalimin fiha jithiya sannan zamu kyale azzalimai wanda suka zalunci kansu a duniya suka mutu ba su tuba ba za mu basu a cikin wutun jahannama jisiyan a gurfane da gwiwowinsu Allah ya ce masu tsoron Allah za su tsira hada'iqa wa a'naba suna cikin lambuna kaga hada'iq jam'u hadiqa ina fata an gane shine me lambuna na aljanna wa ba da kuma inabi iri-iri na aljanna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tattala Allah maɗaukaki da yi magana akan cewa ya ajiye lambu sa'annan kuma akwai inabi wannan ana kwaɗaitar da kai ne saboda a duniya kaga in mutum ne kuɗi ne yana tafi in talaka ne sai jifa jifa ko kila wani ya siya ko kaza an nan bashi an san mai ya ci yana jin ɗanɗananta yana ƙaunar ya ci to Allah yana kwaɗaitar da kai a lahira akwai amma fa ba irin da duniya ba don kayan aljanna na dindindin ne baya karewa kayan marmari guda ɗaya ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gani ya so ya tsunko da Allah ya nuna mai ita a duniya na aljanna yana sallan kusufi na rana lokacin da ɗansa Ibrahim ya rasu kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim da manzo Allah kai tafka shine da idan da sallah ce ba kun ganna na kai tafka ba sabai suka ce eh sai ce Allah ya nuna min kayan marmari na aljanna ya ce sai na hango guda ɗaya na so na sabko shi ya ce da na iya sabko shi na tsanko shi har duniya ta naɗe ba za ku iya cinye ta ba ya ɗaya ya ce da Allah ya bani dama na iya tsinko ta Ko aka ajiye muku a duniya ni da kai ɗin nan kowa zai ci kuma ba za a iya cinye ta ba to abinda Allah ya tattala a aljanna kenan Allah ka shigar da mu aljanna ka yafe mana kurakuran mu ka famu ikon tuba daga zanuban mu to Allah madaukaki ne ce wa kawa'iba atraba yanzu da maza ake can da aka ce hada'iqa wa anaba maza da mata to yanzu namiji sai Allah ya ce wa kawa'iba da kuma ƴan mata ataraban sa'o'in juna waɗanda ba su wuce shekara goma sha bakwai zuwa sha takwas ba duk wata 'yar aljanna ya mace za ta shiga aljanna za a suranta ta a matsayin kyamata da bata wuce shekara sha bakwai zuwa sha takwas kasar lokacin da budurwa take ganuwar wato budurcin ta kenan to a haka Allah zai batta kai kuma daman a matsayinka na ɗa namiji Allah zai yi ka saurayi ɗan sha bakwai sha takwas lokacin da ne kake ƙuruciyar ko da ganuwar ne samartakanka to a haka Allah zai baka har abada to shi yasa sai Allah ya kwaɗaitar da mu yake cewa wa kawa'iba kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas da wanda mujahid ya nakalto daga gare sa kawaiba aina wahid yan mata ya'ani wato mamansu bai kwanta ba a miƙe ki shine abin da Allah yake nufi wato ana maka abin da za a kwaitar da kai saboda me ka aikin da za samu wannan shine Allah maɗaukaki yace wa ka'san dihaqa da kuma giya shine ka'as na aljanna dihaqa cike da wato kofin aljanna wanda yake na gilashi kuma gilashin ma na lu'ulu'u saboda haka a cike wannan kalman ka'as ɗinnan nan malaman tafsiri sun ƙara wa juna ilimi abdullahi ɗan abbasin turjumanin ƙur'an kamar yadda imamu al-tabari da imamu ibn kabir suka naƙalto daga gare sa yake cewa abinda ake nufi sai mamlu'atun mutatabi'a Glasgow ɗin ɗin da za a sha giyan aljanna ko kayan daɗin aljanna na jusa-jusai cike yake kuma yana bibiyan juna kana shan wannan wannan zai biyu wannan kana shan wannan zai biyu kana shan wannan wannan zai biyu wannan suna Allahi allazi atqana kulla shai sana'a ce ta ubangiji wanda fi kowa sana'anta abu da kyau wannan wato technology ne na Allah wanda ba wutan nefa ba sola a ciki sannan kuma me da wani abin nan kawai doka ce ta ubangiji na tsari kawai yana tafiya shi kuma ikrama ce safiya wato tsaftatacciya ce kaga na duniya mai wari da amani da bashi ko to na aljanna tsaftatacciya mujahid bin jabar imamu Hassan al da kuma qatada as Sadusi, da ibnu zaidin suka ce wa ka'san dihaqa ay al-mal'a wato wacce take cike giyan aljanna a cike yake a cikin wannan kwalban kofin da za a baka na lu'ulu'u da marjan da za ka sha a ciki na zinari da kake shan abin sha a ciki wannan na kana gama shan wannan wannan zai zo wannan kana shan wannan wannan zai zo sai wanda kake so za ka sha kaga wannan Allah na faɗi ne dan ya kwadaitar da mu dan ya ƙara ƙarfafa maka dan ka nemi aljanna sai ce la yasma'una fiha laghwan wala kizaba ɗan aljanna la yasma'una ba sa jin lagwan wato wargi na maganganu wala ke zaba balle ƙarya ka san wani yana jin ƙarya sai ka ji hankalinsa ya tashi saboda ba a sama ne ƙarya ko ya ji ƙarya a duniya ka ji ƙarya Ko ka ji maganganun banza ka ji yasassun magana ka ji maganganu iri-iri to a lahira ba bakar magana hatta daga matarka kuma wani ne da ya ce wai ya fita ne sai ya ga dankali dankali irin ta hausa sai ya siyo a buhu ya yi dakonsa ya ɗaura a kafaɗa ya taho da shi wai irin ya ɗanyi oppressive ɗin matar shi tana zaune kawai sai ajiye mata a gefe ya ce ta ce mai ne ka siyo sai ce ki buɗe za ki gani ya ce tana buɗewa sai ta ga dankalin hausa ce sai ta yi tsaki aikin banza ta nake doya ce ya ce malam da ka yi haka him ya ce na ɗauki abuna na kulle na sa a kafaɗa sai da suna fata shi aikin banza nan da aina aikin banza yake sai na dawo da shi da na ajiye to la ya su ma'una cikin aljanna ba maganan banza kuma ka ba za ta bata maka rai ba ka iya akura a daka ka ka kawo ta kalla ta ce yanzu wannan za ka kawo mu ina fata an gane babu shi kuma ba wanda zai gaya ma maganan banza ina fata an gane saboda kowa aljannansa shi kadai ne a ciki da shi sai iyalansa kuma Allah ya riga ya sa maka duk wani abin da zai hana ka ɓacin rai an riga an cire maka wa naza'na ma fi in, min ghillin Allah ce duk wani kwafi iyayya hasada da sauransu da bakin ciki da kere da mutane ke yi Allah ce zan zare shi a zukatan mutane mutane za su shiga aljanna ne kamar zukatan tsuntsaye farin ciki ake yi a aljanna yau ba juma'a ba to akwai akwai kasuwar aljanna ranar juma'a ake cinta haka hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su waye ke fita maza ne banda mata anan ne duk za a haɗu dukkan ma'anan in Allah ya shigar da mu aljanna Allah ka shigar da mu ana fita za a tafi aljanna a cikin aljanna to za a fita a je kasuwar aljanna za a je nan ne za a dinga haduwa a ah, wani ina wani wani ina wani to nan ne ake tunawa da duniya ina wani ce ta ai wani ana daga kawai sai dai ka ganshi CCTV na Allah yana can a wuta gashi can ne qala hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim qala tallahi in شئت لترجين لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين to saboda haka a nan ne mutane za su haɗu da juna to ana cin kasuwan ana cin kasuwan ana haɗuwa ana tunawa da juna ana labari sai Allah ya kaɗo wata iska iskan nan idan ta zo sai ta buɗe jikin duk mutanen da suke wannan wuri sai Allah ya reformin ɗinsu ragowar iskar sai ta kaɗa duk waɗanda suka haɗa wurin sai ta je ta shafi matansu sai Allah ya reformin ɗin ke ƙara mai da ta yi sanƙanilan saurayi kyakkyawan saurayi ita kuwa matarka a gida Allah ya mai da ita sanƙanilan budurwa kyakkyawar budurwa ta ƙara kyau fiye da can da take da shi na asali da ka fita daga gida alaran mai ce wata labarin aljanna da daɗi amma aikinta ne da wuya sai an daure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ana komawa sai matanka na aljanna su dinga maka lale maraba da zuwa sai ta ce wani haka kake ba lokacin da ka fita yanzu ka fi da kyau Allah ya ƙara ƙawata ka ya ƙara an maka fanalbitin amma na ne na ubangiji an ƙara ƙawata ka ka yi kyau sama da yadda kake kai ma sai ka ce ah to ai ni ma ba haka na bakki ba can da kike da shi yanzu ai ya fi lokacin da na bakki a gida sai ta ce alhamdulillahi alladhi ahyaka lana wa ahyana laka godiya ta tabbata ga Allah da ya raya ka dan ni ni ma ya raya ni dan kai hayat sarmadi abadan rayuwa ce na dundundun har abada ya Allah kaka haramta mana shiga aljanna kaga anan me Allah madaukaki yace sai yace jaza'an min rabbika ata'an hisaba Allahu akbar yace jaza'an wani irin sakamako ne min rabbika daga ubangijinka ata'an wani irin kyauta hisaba na hisabi Allah ya maka ya baka wannan sakamako Allah ka ba mu irin wannan sakamako kaga Allah yana ƙara karfafa mana dan ya ƙara nuna mana cewa lallai ya cika mana duk wani abin da muke so shi sa idan Allah ya shigar da dan aljanna aljanna dan wuta wuta sai Allah madaukaki ya shelanta kamar yadda zuwa cikin Bukhari da Muslim ya alal janna haza huwa al-maut sai a zo da mutuwa da siffar dan adam sai a jigara masa wuka ita ma a yanka ta ɗanɗana mutuwa mutuwan ma za ta ɗanɗana mutuwa kala ce kullu nafsin za'iqatul maut ba mutuwa mutuwan ma za a ɗanɗana mata mutuwa sai a ce ya alal janna khuludun la maut sai yan aljanna ku dawwama dindindin babu mutuwa dangata na an yanka ta Waya ya alan nar khuludun wuta rayuwa ta dindindin babu mutuwa shine la ya mutu fiha wala yahya ba sa mutuwa saboda azabar da ke cikinta sannan kuma ba sa rayuwa rayuwa irin jin daɗi a cikinta shi ne Allah maɗaukaki ya ce a hisaba kyauta ce ta hisabi na sakamakon ayyukan da suka yi a duniya kyawawa ai shi sa Allah ce udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun shiga aljanna ku da matayenku ana girmama ku ai tuhbarun ai tukramun ana karrama ku yutafu alaihim bi sihatin min zahabin wa akwab ana zagayawa a cikin aljannan ku da faranti na zinari da kofuna na zinari inji Allah yace wa fiha ta tashtahihil anfus a cikin aljanna duk abinda rayuka ke kwaɗayinta akwai ta wata talazzul a'yun idanuwa za su ji daɗi da abin da suke gani sai Allah ce wa antum khalidun ku kuwa masu rayuwa ce na dindindin a cikin aljanna sai Allah ce wa tilkal jannati mu urithuha bima kuntum ta'malun ita ce aljannan da muka gadar muku da ita abin da kuka kasance kuna aikatawa lakum fiha fakihatun kathiratun a cikin aljanna kuna da kayan marmari masu ɗimbin yawa minha ta'kulun daga cikin ta za ku dinga fankala kuna ci da jin ya Allah ka haramta mana wannan ni'ima ka yace rabbis samawati wal ard ubangijin sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai wa wama bainahuma da abin da ke tsakanin sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai shine wa ma umar rahman abin da ke tsakaninsu shine ubangiji mai rahama shine ya samar da su kuma shine ke sama wanda yake kontrolin ɗin sama da ƙasan da abin da kuma ke tsakanin sama da ƙasa sama cike take da mala'iku babu wuri daidai da tafin hannu face ko kafa akwai mala'ika yana sujjada don bautatawa Allah duka hadisin Abu Huraira yayi ishara hadisin Bukhari da Muslim manzala ce affatis sama'u wa hiya ahqqu an ta'ut sama na kugi kuma ta cancanci ta yi kugi ma fiha mawdi'u qadamin illa wa fihi malakun yazdu lillahi ta'ala babu wuri daidai da tafin kafa face akwai mala'ika yana yi wa Allah ibada yana bautuka wa Allah ce ashe kenan ni da kai in yi bauta mu za ta amfana amfanin zai dawo ne gare mu baya cutar da Allah kuma baya rage wa Allah kamai dukiyar da Allah ya bamu idan muka sarrafa ta a wajen yi wa addinin Allah hidima mu amfanin zai dawo wa baya amfanar da Allah da komai kuma baya rage wa Allah komai Ya'yan da Allah ya azurta mu da su idan muka ɗaura su akan addini da bin dokar Allah amfanin mu zai dawowa baya komawa Allah da komai. shi ta Allah ce wa ma wala auladukum billati inda na zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurfati aminun Allah ce wa ma amwalukum dukiyoyinku wala auladikum balle 'ya'yanku billati inda na zulfa basika su kawo ku kusanci na alaƙa da ni ba inda Allah, illa man amana sai wanda ya yi imani. Wa amila Faliha kuma yi nagartaccen aiki, fa'ula'ika lahum jaza'u dhi'fi irin wa'annan su ne suke da sakamako na rubanya ladaddakin ayyukan da suka yi wa hum fil ghurfati aminun alhali kuwa su suna cikin aljannan gurfa amintattu ba su ka tashin hankali a cikinta saboda me saboda sun bautatawa Allah mai rahma Allah ce la yamliku minhu khitaba a ranar tashin kiyama ba mutane ba su da mallakan magana daga ubangiji sai wanda Allah ya bashi izini ba wanda ya isa yi magana da Allah kuma ba wanda ya isa yi magana idan bala'i ya yi bala'i kowa fa zai fito daga kabarinsa zai tsaya cak ka duka duniya duka ga zamanin annabi adam zuwa ƙarshen mabiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai nado mu duka ga muna a doron kasa muna tsaye kowa na kallon kowa kuma ga rana an kusantar da shi gab da kanmu rana bala'i yayi bala'i mutane za su ta zufa yanzu kowa na neman mafita idan bala'i yayi bala'i sai mutane su fara kai jama'a yanzu haka za mu zauna kowa fa bai san makomansa ba fa da gaje kiyaman nan tabbas muna gani amma ba wanda ya san makomansa sai mutane su fara cewa linar zahab ila abina adam ya kamata mu je mu samu annabi adam mu sai mutane a taso ri a taho wajen annabi adam annabi adam ya ce ina ni ma ta kaina nake ya wuce sai ce aje a samu annabi nuhu annabi adam zai ce na ci itaci yadda Allah ya hana ni saboda ka, ina tsoron tunkaru ubangiji na haka yau ta kaina nake a ji wajen annabi nuhu shi ma ya ce ya ba mabiyansa mummunan addu'a ku je wajen annabi ibrahim annabi ibrahim ya ambaci karyarakin da ya guda uku a je wajen annabi musa annabi musa ya ce na kashe ran da allah bai ce in kashe ba ku je wajen annabi isa annabi isa ba zai faɗi wani laifi ba sai ce wannan ba matsayina bane ku je ku samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce sai a zo a same ni ana zuwa sai na ce ana laha ana laha wannan nawa ne wannan nawa ne wannan nawa ne ceto kenan sai ce fa an taliku tahta arshin rahman sai in je in fadi karkashin al'arshin ubangiji in yi sujjada fa yufta alayya bil mahamid Allah ya mun buɗi na yabo tun da Allah ya halici duniya mutum aljani gabba mala'iku babu wani makhluki da ya taɓa yaban Allah da wannan kalmomin ya ce ni ma kaina ban san su ba sai a ranar Allah zai kinsa mun waɗannan kalmomin a zuciya na in sai Allah ya ce min ya Muhammad irfa a wa sal washfa tushaffa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kanka tambaya za a baka nemi ceto zan baka sai manzala ce ummati ummati ya rab ummati ummati ya rab ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata Allah ce ka shigar da dubu saba'in so dubu saba'in cikin al'umman ka aljanna ba tare da hisabi ba da azaba su ne wa'ancan ka'idar ko? eh la yastarqun wa la yatafayyarun wala yattawun ko ala rabbihim yatawakkalun su ne za shigar da su kawai za su ci gaba da shiga mutane 4.9 billion su za su shiga aljanna bayan Allah ya musu ya ya ga manzo Allah sai a ce to su tafi su ne za su ta tafiya annan ni da kai da sauran mutane kuma sai a tarke a ce to a yi musu isabi Allah sa muna cikin wancan ko eh Allah ka samu cikin su to shine Allah madaukaki yace yauma yaqumur ruhu ranan da ruhi zai tsayu ruhi anan shine mala'ika jibrilu saffan wal su saffan Allah ce da sauran mala'iku sun yi sahu sahu shine waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo alhali mala'iku sun yi sahu sahu sama za ta tsage na farko mala'ikun da ke ciki duk za su fito na biyu za su fito na uku za su fito na hudu za su fito na biyar za su fito na shida za su fito na bakwai za su fito Kai mala'ikun da za su riƙi al'arshin ubangijinka guda takwas kowane mala'ika kasan kafansa ya kure kasa ta bakwai kansa ya kure sama ta bakwai yana rike da al'arshin ubangiji shine wala wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya malaiku takwas za su riki su ne ke rike da al'arshin ubangiji to shine Allah madaukaki yake cewa yawma yaqumur ruhu ranan da ruhi zai tsayu shine mala'ika jibrilu wal mala'ikatu da kuma sauran mala'iku saffan duk za su yi sahu la yatakallamun ba ne magana a ranar illa man azina lahu rahman sai wanda Allah ya mai izini shine kadai zai iya magana wa qala sawaba kuma ya faɗi maganar da ta dace wato ba mai magana sai wanda Allah ya bashi izini kai yi magana sannan zai magana kowa a dure ki a furgice hankalin ka tashi wannan shine abinda Allah madaukake ke cewa zalikal yawmul haqq Allah ce wannan shine ranan nan na gaskiya rana kenan ranan tashin kiyama faman sha'a wanda ya ga dama ittakhadha ila rabbih ma'aba bi zuwa ga ubangijinsa makoma makomar da za ta shigar da shi ne aljanna makomar da za ta jashi zuwa ga alkhairin duniya da lahira sai Allah ce inna anzarnakum kai jama'a mu muna muku gargadi da Allah azaban qariba azaba wacce take gab zuwa yawma yanzuru al-mar'u ranan da mutum zai duba ma qaddamat yadahu ababan da hannayensa guda biyu suka gabatar wa yaqulu al-kafiru a ranan kafiri zai ce ya laitani ya kai tanka kuntu turaba da ya zama turbaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman kai babu wani a cikin mu nan sai ya tsaya gaba ga Allah babu tafinta tsakaninsa da Allah zai duba damansa sai abin da ya gabatar na alkhairi zai duba hagunsa sai abin da ya aiwatar na sharri zai duba gaba gare sa ga wuta nan tana jiransa manzala ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron wuta ko da da kantalan dabino ne ku yi kyauta da shi shine yawma yaqulu yawma يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ma'aba inna anzarnakum azaban qarib yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu shine a ranar ne manzo Allah ce mutum zai duba damansa ayyukansa na alkhairi in ya duba hagunsa ayyukansa na sharri gabansa ga wutan jahannama tana jira mala'iku biliyan 4.9 suke rike da wutan jahannama tana tana jiran su shine Allah ce wa burrizatul jahimu liman yara za a taho da wutan jahannama kowa a cikin nan sai ya ganta shine Allah ce la jahim lamul qasmi da nunu tawkid as-sila yace na rantsi da Allah dukkan mu nan sai mun ga wutan jahim thumma la aynal yaqin Allah ce sa'annan wallahi sai kun gansa da idanuwan ku guda biyu balo balo thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil nahim ni'imar da Allah yayi muku na lafiya ni'imar da Allah ya muku na dukiya ni'imar da Allah ya muku na samun gidan kanka ko waje mai daɗi da kwanciya da lafiya da sauransu wallahi sai Allah ya tambaye ka akan da Allah ya maka wannan ni'imar mai kai wa Allah da shi dan abin da manzo Allah ya gaya wa sayyidina Abubakar da Umar kenan lokacin da suka je gidan Abu Ayyub al-Ansari yunwa ta fito da manzo Allah daga gida cikin su ba komai gidansa kuma ba abinci ya haɗa da sayyidina baka ya ce mu je gidanka a ci abinci ya ce ya ma'aiki Allah abin da ya fito da kai shi ya fito da ni yunwa ya fito da ni daga gida ya ga na Umar kazala ce mu je gidanka ya ce ai ni ba abin da ya fito da ku shi ya fito da ni yunwa ya fito da manzan Allah da Siddiqu da Faruku dukkan su ba abinci a gidansu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura dan sako ya ce ka je ka gaya wa Abu Ayyub al-Ansari manzan Allah da Abubakar da Umar za su zo abu ayyub al ya yace wane mutum manyan mutane na wannan al'umma za su zo gidana sai ya samu rago ya yanka ya kasa ya kyafi ya soya ya gasa aka baje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar da Umar aka ci nama kuma ka san manzo Allah ba abin da ya fi so a cikin nama cinya cinya manzo Allah ya fi so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ci sai na bakar suka ci suka koshi aka ba su ruwa suka sha manzo Allah sai karanto thumma la na yawma idhin an na'im yace kun ga wannan ni'imar wallahi sai Allah ya tambaye ku akan ta to ka duba kai me Allah ya baka mota sai wanda ka zaba gida sai wanda ka zaba mata sai wanda ka zaba ko dukiya sai abin da kai amma maimakon kai wa Allah tukunci da wannan ni'ima sai ka mutunce wa ni'imar Allah sai mutum ya koma yana fatsara sannan Allah ya kyale ka ya kamata mu ji tsoron Allah shi shine karshen wannan sura kuma yana nuna mana sakamakon kafiri zai ga dabbobi an kai da su turbaya saboda duk wata dabba wacce ta cutar da juna Allah zai ba ta dama ta rama abin da aka yi mata a duniya ana gamawa sai Allah ce kunu turaba Allah ce duk su zama turbaya duk sai su zama turɓaya kafiri idan ya ga dabbobi sun zama turɓaya shine yau mai kulul kafiru ya laita ni kuntu turaba kafiri zai ce ya kai can da ya sani ya zama me shi ma da ya zama turbaya saboda ya san me wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna shaddar al'azab ya san cewa yau bala'in azabar da zai fuskanta ya fi na kabari Allah ka tsare mu Allah ka kare mu da saba maka ya Allah duk abin da zai samu tsaka ka kai fushi da mu ya Allah ka kame hannun mu kakka ba mu ikon aiwatar da shi duk abin da zai sa ka yadda da mu ya Allah ka tausasa zukatan mu ka nisantar da shi an daga zukatan mu ka ba mu ikon aiwatar da abin da zaka yadda da mu haka wannan shine karshen wannan sura idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi a cikin subatul nazi'ati da izinin Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha wa atubu ilayk bakwai na'am na ita kuma da rakat kasa kamar underground take wannan yanzu misalin aka underground wanda daga can saman nan ya kai nan zurfin shi haka ɗaya kenan kuma na ƙasan shi shi ma haka biyu to haka haka haka haka har bakwai shi kuma haka yake eh eh ai asalin duniyar gabaki ɗaya ruwa ce a yi da Allah subhanahu ta'ala ya shimfiɗa ƙasar a a duniya a cikin kwana biyu aka shimfiɗa ƙasar nan duwatsu da teku da bishiyoyi da sauransu su kuma Allah ya kara fitar da su a kwanaki biyu kagan aka haɗa an samu nawa guda hudu kuma kuma sai yi a kwana biyu aka haɗa sai zama nawa kwanaki guda shida haka Allah subhanahu wataala ya tsara su shine Allah ya ce kana taratkan fafata kanahuma kuma da haka suke a haɗe Allah ce sai na raba su a fata gane wannan an shiga wani geografa kenan geografin ke kenan na'am na'am Allah ya mu dace ina gani shikenan ko abinda muka faɗi daidai Allah ya karɓa mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana zunubanmu wa'annan fitintunan da muke fuskanta a wannan yanki namu na arewa da kuma wannan ƙasar tamu laifinmu ne Allah ka tausaya mana ka yafe mana mu ka ba mu ikon tuba daga wannan zunubi sannan kuma ka yaye mana dukkan wa'annan musibu wannan shugabanni da Allah ka azabta mu da su ya Allah ka fi mu sanin su ya Allah ka tausasa zukatan su ka su abin da zai amfane mu duniya da lahira har abin da zai zama mana kunci da bala'i da musiba a cikin wannan kasa ya Allah ka rike hannun su kada ka ba su iko kawatar da shi a cikin mu mu kuma Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba kuma ka hada mu a cikin cikin firdausi kamar yadda ta haɗa mu a wannan wuri subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk